Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyato domin nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar da rahotanni ke nuni da cewa yana ƙaruwa kowace rana a duk faɗin ƙasar. Hajiya Halima Sarmi ta bayyana hanyar da za a sami maslaha a tattaunawar da Suleiman Barma ya jagoranta. Mafita ita ce mu uwaye, mu uwaye sai mu taka tsantsan. Wai a ce gwamnati, gwamnati uban kowa ne. Amma har yake zama uban kowa abu daga gida ya kamata. Tun daga gida a gyara. Yanda na gaya maka mu yara mu muke musu soyayya. Sai mun hidda hannunmu daga soyayya su. Wai ka ce ni wahalar da na sha ban na da ɗana sha ta. to tare za ku sha ta yi ida ka tun daga kanmu mu da kanmu mu zamana mu ma kanmu kiyamar lili ƙungiyoyi su ƙarfafa su faɗakar da mutane malumai malumai kasu gashi su ƙarfafa wajen waye ma mutane kai da waɗansu abubuwa yanzu diba inna lillahi wa ina ilaihi raji'un an aka ce aure uniform akalla an yi biyar shidda ka diba kuɗi da ake kashewa ana zuwa wannan ya kai wannan ya zo wannan ya ji ana zuwa ana zawa ne har aure ya kare to da aure ya kare ka je ka ga uwar ango da uwa amarya duk sun dahi kai da ido ya yi zuru zuru ya koma ya wada an ci bashi an wahala kai ko masu hali ne sun bugu to amarya in ta zo kiwo ake daga wani abu ya samu ɗansa a ce wala haul mai wani kawa mun kashe dukiya ga mu yanzu bin mu gane mu komi wai ba a ganin tabargazar da aka yi abin da Allah ya hana ne aka yi a ga Allah ne yake musu dukan bisa kan sharaɗin abinda suka yi a azza alika ma amarya a ce wara kawa gare ta su kuma daga can wanda su ce kai ta armi ya ce dan karan ga mu muna cikin kunci haka wanzu ai yi, ha aihu rasuna ranan kowa yake hudu nashi a sha yagon juna a sha a sha ma juna eh, takula haka nan za a watse to wai in suka je daga wankan wannan na biki ba a komowa tunda ba mai zuwa ne nemo ki mu uwaye mu ya kamata mu zamna mu ma kan mu kiyama lele mu bar diya mu su wannan duk wahala da kaga muna yi Allah ka ce saboda duk maganganun Allah ne muke takawa dole Allah ya mun wani Allah mun mu ya sa mu ya jarabce mu da wasu wahaloli dan mu ma kan mu kiyama lele in ba mu komo muka san a cikin zaman aure da ke sunna kullum tare ke mutane wallahi mu wahala mu muke jawo mu kanmu lokacin da uwayenmu suka yi takatsantsan ba a wahala ba a wahala samun abinci ba a wahala samun komi komi a sauƙaƙe yake zawa yanzu ka ga namiji ya ce bai ci da matar shi bai ba matar shi ci bai ba ta sha bai ko ka gani tun farko an yi zaman ƙarya ne ya mata ƙarya ta mishi ya mata ƙarya za ya zaman to kat bakin tika tika tik babu ƙarya babu wani abu yanzu kowa ya ci kan shi ne. Hmm. Falmata ya za a magance wannan matsala da ake ciki? To, ni ma ƙari ne zan yi bisa kan abin da stanta ta waɗi. Malamai su ci gaba da wa'azi, amma uwaye su ne malaman farko a gida. Tunda in baka ma ɗanka karatu a gida ba za a mishi ekol dolaru in ji bature. Sannan kuma su malamai ba suna yi bane don a biya su ko kuma don a masu wani abu don Allah ne suke yi su ƙara yi su ƙaƙuri in mutum yana so ya ɗauka an bai so ya ɗauka shi ya sani su dai nauyin da Allah ya ɗora musu su waɗakar da mutane wanda ya ɗauka ya aiki oho wanda bai bashi sannan a zo ga gwamnati a gindaya sharaɗi cewa in kika zo kika ce a baki divorce association islamic ba a baki ba kika zo justice in miliyon ya kashe in dai hujjar ku ta rabuwa ba wata mai kwari ba ce don wani hudun banza ne kika ce a baki sai a ce sai kun biya shi za a tilasta mata zama kenan gidan da ba ta son zama a'a ai kina ka hujjar ki ai ba a rabuwa dan banza da kuka so juna ba kun ga abin da kuka gani ba tsakanin ku kuka so juna to ya sun kunce za ku rabu hujja za ki kawo akwai hujjojin da wallahi in aka ji shi an association islamic ne in a ne ana raba ku babu armi amma don wani fada wani dan wani gardama saba hakuri da harshe ma ba suna saba ba a ce duk abin da namiji ya kashe cas sai kin biya shi sai kashi sun hasa zuwa ba su sadar mm. saki malam ta za a fahimtar da jama'a ta fahimci mahimmancin aure don takaita yawan mace-macen aure nan Eh, tantu ta taɓo wani wuri wanda muka mance da shi ta yi zancen mubazzaranci da ake kashe kuɗi ga aure wani uniform sai a yi biyar ko shida ko nawa duka irin wani aka wannan aure bai da albarka a Allah ya cire albarkai manzo Allah ya da bakinsa duk auren da aka kashe dukiya to Allah ya cire albarka shi talaka bai iya wannan aure dama masu hali ne ke aure an yi wani komite tun bazum yana minister de l'interior aka yi wani komite bisa haraka mubazzaranci gaspiya tsakanin eh, musulmi da kirista aka yi komite kin bisa kan duk kashe kuɗi da ake wajen aure ko wajen suna ka gane a rage wannan abubuwan ka gane an yi taro ɗaya an yi biyu ba sa in za abin ina ya shiga ba sai aka mance da abubuwan me yasa saboda shi talaka bai da halin da zai kashe kuɗi kenan su da ke da hali su ke kashe kuɗi kenan kaga wannan abin bai yiwuwa ne a yadda shi an kashe dukiya an kashe ai shine tun tace da ka iske uwa da uba sun yi shangwam sun gashi sun kashe kuɗi to wa kai su su suka kai kansu Paske inda an bi sunna yanda Allah ya ce ala kitabu sunna aka yi aure ka aure da ɗiyarka in ya so in miliyon ya kawo sai ka haida kuɗin sadaki ka ba ɗiyarka wannan kuɗi ne matarka ce in kashe in kana so ka mata fancir na zinariya wannan halal ne amma a zo a baje su hmm, ku ne a ɗauko sa biyu a yanki, a yi wane ne a yi kaza duk sai an gwada ma unguwa an yi kace-kace da abinci wani tana ya kwana ma bai ci ba a gani wannan abu yana sa aure ki albarka ai duk a auren ga dole ne ya mutu mana paske Allah ya cire albarkan ne ai mubazzaranci kwarai a gani. Eh, yanda ita eh, ƙaunata ta gai lalle magana ki haka ne shi aure in mace ta ce ba ta san aure ko kun haihe ɗiya sun kai goma dole sai an maida mai kuɗin shi wanda ya kashe wannan ƙa'ida ce ta addini amma inda kaman tana da hujjoji ko ba ce da ita ko ko yana mata wasu abubuwa yana musguna mata wannan dole ne a raba aure tunda aure zama ne ake na ibada a gane dan kowa ya fahimci kowa hunna libasin lakum wa libasin lahun ku tufafi ne gare su kuma tufafi ne gare ku kenan hannu biyu ne ke wanke juna kowa ya taimaka ma kowa to kana taimakawa ni ba na taimaka kenan kaga babu aure eh, sai ka zo kwanciya da mace akwai matan da in za kwanta da su ma sai ka ba su kuɗi to kaga wannan ai ba aure bane wannan ba ibada bane ba kashe kuɗi da ake wallahi bai da amfani ko kaɗan kuma albarka ba za su sauka bisa ƙasa ba kana gani kwanaki aka aiko ma wata mace dot 14 miliyan san ka gan shi ko miliyan 14 kwarai kawai kuma sadaki sadaki kuma da aka bincika wai sarki ne dibo kaga sarki guda wai yana jagora al'umma kenan shi bai bada yan bon example ba bai bada misali mai kyau ba ka gane sai bada mummunan misali shi yasa kenan ka gani duk abin da aka ce sani gaba inda ta sha ruwa ta bayan za ta sha shi dai kamata a ga abu mai kyau gare shi ya kawo mummuna kenan duk wanda ya ma kenan a tare a lalace dole sai gwamnati ta tashi malamai wa'azi ne za su in an gara ma a saurare su in ba gara ba a sauran su gwamnati ta ƙayyade sadaki ta gane wannan rabuwar aure ma gwamnati tana iya hana shi nan kuma za mu sallama da bakin namu sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu shiga Najeriya inda za mu haska fitila kan batun kafa dokar da za ta cimma burin mata na samun kashi talatin zuwa talatin da biyar cikin ɗari. na mukaman siyasa a Najeriya da Majalisar Dokokin Ƙasar ta fatali da shi. Kafin nan a madadin bakin namu hajiya Halima Sarmi Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare hakkin mata da ƙananan yara. Da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa. sai wakilinmu Suleman Muni Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada a manta. Kuna iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayi